faslun ku dari bakwai da ashirin a taubatu minaz zambi ma'al israri ala gairihi eh mutum ya tuba daga zunubi kuma tare da ya ci gaba da wani zunubi amma wannan ya tuba daga gare shi to kuma sai akwai wanda ya ci gaba da aikata shi وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره shin tuba na karɓuwa daga wani zunubin da mutum tare da ya ci gaba da wani zunubi, ko kuwa sai mutum ya bar zunubai gabaɗaya? ɗaya walam yattali alal khilafi man hakal ijma' ولم eh, يطلع man hakal ijma'a al khira sabani da an yi sabani amma bai ga wanda yi ittifaqi ba hakal ijma' ala sihatiha ha eh? me fi qawlan shine haka yake sai dai ne fihi qawlani لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه ولم يطلع على الخلاف من منهك الإجماع على الخلاف على صحتها كالنووي وغيره bai gani ba bai ga wanda ya yi jarar aiki an haɗu wal mas'alatu amma kai ka cika da duba kila ka gano wanda ya haɗu ka dage fadlullahi ne yutihi mai yasha hmm? duk wannan ka gale ana faɗi malik na ce da jallar kowaye To, ana faɗi. Wannan babu rikici a ciki mai yawa. Wal ba shi ne matsalan ba babban matsalan karatun da na yi, an gane abin da ke ciki, ba gyaran ba, gyaran babu gyaran ja'iri ne wancan, lada an keɓe shi da kafa. Amma babban mahimmi menene saƙon da ake so a isa. wai ba alami ɗin bai da ma littafin ne ya kuma hakuri yodi babban mago ba ma mai arawa irin na su wal mas'alatu mushkilatu mas'alan tana da matsala wala gaurun kuma tana da zurfi waya tajul jazmu yana bukatan himma بعد القولين آه، ريقو دا ديما غنغونو نغو دبي الى دليل دوم مغانن دا كدوكا سيكي تو انا دا دليل يحصل به الجد والذين صححوها وند سوكا انغانتا شي ايتجو بانه لما صح الاسلام وهو توبة من الكفر tun da musulunci ya kyautatu an yi musulunci tuba ne daga kafirci ma albaqai ala ma'asiyati lam yatum minha kaga ya tuba daga adunkule kafirci ko al'ada yanzu ya kama musulunci to ya sauran sabon kaga koi sakuna da dama ya dai tuba ɗungurungun ɗinsa rayuwa a garin kafirci yanzu yana garin musulunci to sauran sa kofar tunda an ce musuluncinsa ya yi kenan wancan ma zai yiwu ya zama ka tuba daga wani zunubi wani zunubi in baka tuba ba ma albaqai ala ma'asiyatin lam yatub minha idan mutum yana sata ya zo musulunta musuluncinsa ya yi sai dai sata sana nan Ba haka ah, sai ko tauba haka tuba ainihin na inganta min zambin ma'a baƙa'ihi ala akhar wa aujaba al-akharuna wasu suka ce ah suka wajabtar da an dalika bi anna al-islam lahu sha'anun laysa li ghairihi yayi musulunci na da matsayin da ba irin matsayin musulunci ba za ka kwatanta wani abu akan musulunci ba li quwwatihi saboda yana da ƙarfi ونفوذه وحصوله تبعا بإسلام الأبوين كما ساموا صفق الورد إياه منهما أو أحدهما للطفل وكذلك مونا دوكا قادم مسلمشي مؤذمي مدي قادم مسلمشي مكتاشي مؤهاي فمو مسلمي مكي مكتشي قادم مسلمشي مقادو مكيو وانا مسألة نكي دهكا وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه أو بموت أحد أبويه في أحد القولين وذلك وكذلك بكون سابيه وند إكاموشي ومالكه مسلما شما دولة أيضا مسلم في أحد القولين أيضا وذلك لقوته ونن سبو دكر في مسلم وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد ko da ya ma abu ko ba niyya bal bittaba'iyya kaga dai musulunci in aka haifi mutum bai da niyya ba shi bai yi niyya ba ya shiga cikin musulunci an yi shi da musulunci ba bai da niyya amma musulmi ne shi ya ishe mu hmm? muhawara ake tsakanin mutum ya musulun ya bar zunubi ya tuba daga zunubi sannan ko bai tuba daga wani ba za a karɓi wancan sai suka kawo eh ga musulunci a yi suka ce bai yi ba musulunci daban yake ba sauran zunubi ne ba kamar zunubi ba ne ba musulunci shi ka dubi gadon shi ake ba ka dubi wannan babba ne saboda fatajinsa saboda mene don haka nan ka tuba daga zunubi sai ka haɗa da wancan zunubin shi maka ka tuba eh eh an kawo shi bana gashi ko ni yanzu na kawo shi ko yanzu na maimaita shi ne karan kai na ya kai sau biyu cewar musulunci zai yi mutum ya tuba daga ɗaya sauran ɗaya haka ce a zai yi saboda kaza saboda kaza saboda kaza to suka ce a bai yi ba da ai kaza da kuka waje da shi daban ne shi to wanne kake so a kawo